yana aktin wasu duka ga amma irin yadda yake tafiya ba zai sorry Sallama. na gode na ji daɗi sosai wallahi na gode thank you so much na gode masha Allah Eh, na gane. Wanda yau baya ma zai yau baya. Ina kuma safama. Bismillah. Nan ma hanya ne za ta bulla yi. fasaha movie gama ba akwai sauran duk yasa daga nan da kullum ne zo ba wani wani aiki to kai ki mana hoton ne mana hoton eh tiro masu bare zo mu na so mana da kuma su roban nan ne ya take bare tambaye shi ko a kawo juice na mai sanyi kan da ba za ku shi ne kan nasu ke tare mata su gaskiya ne ko su yi kokarin su yi ba na ranar burge ne ba wani ba za sa Allah kabul mü olur? Me da seguir a Jesús. Thank you. adam bani kwab daya abba

ya nemo ka ne ai shi ba ni bane kuma su bi ai su bi ne su ma okay su ma su bi ne kuma eh, ku bi eh. bari bari bari su ga ayyuka nan eh ai